Assalamu alaikum. mu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A makon jiya mun fara kawo muku yunkurin wata kungiya a jihar Kano da ke Najeriya da ake kira mu farka da take ƙoƙarin ganin ta taimaka wajen samun ilimin yara mata a madubi domin ganin an raba su da talla. mun ji ta bakin shugaban kungiyar tahir mahmud saleh da kuma wasu ɗaliban da suka amfana da wannan shiri kana kuma da wakilin dagacin garin kanwa umar mai tamayisu kamar yadda muka yi muku alkawari yau za mu ɗora inda muka nemi jin ta bakin tahir mahmud saleh kan irin ƙalubalen da suka fuskanta wajen sanya waɗannan yara a makaranta e babban ƙalubalen shine iyayensu dama su ne kuma masu matsalar yaran suna son karatu amma iyayen suke da matsala musamman ma iyayen su mata kuma ka yi musu uzuri iyayen mata da suna daukan cewa su waɗannan yaran da suke talla su ne husulan wanda suke sawo musu da abin da za su ci na yau da gobe a gidajensu to su ne suke yawan matsalar cewa ba sa son su mai da yaran su makaranta ka cin misali akwai yarinya da mu bayan makaranta muna cin makaranta ana sai mata fom da za a ciki a san yarinya a makaranta mahaifiyar ta turowa ta ce in dai yarinya za mu bata ta yi karatu ne daga litinin zuwa ranar juma'a to ita mu da mata da ita gida ba za ma tabbata makaranta ba sai dai mun ware mata ranakun da za ta dinga yin talla za ta je talla kenan za ta dinga yin talla iyayen na sai musu tafai ba kila ba mu za mu sai mu za mu taimaka musu da iya abin da muke da shi a tatin da ba wani mu tallafi ba na yin wani abu kila wannan su ɗan kalubalen da muke fuskanta a kai. To karkashin wace kungiya kuke wannan aiki shin kuna samun tallafi ne daga kasashen waje ko kwa iya kokarin ku ne a tsakaninku? eh gaskiya mu da tallafi daga gurin kowa muna aiki ne da da ilimi yake talla kamar shirin da muke kenan da ilimi yake talla sunan shirin da muke kenan mai da yara makaranta da kuma samarwa su ma almajirai muke dan taimaka musu wannan bangaren karkashin kungiyar mu Abubakar Abdulkadir dan Gambo ya kuma buƙaci wakilin dagacin garin da ya janyo hankalin iyayen yara saboda muhimmancin karatu. Alhamdulillah ka san mutane ba sai ka yi irin abin nan da wani yake faɗa babban mutum a nan ƙasar cewa jiki magai, ilimi ko ba komai yanzu ka wuce mutum a ce yana da karatu a mai wayo ko a mai dabara muna ganin irin illolin da suka same mu a shekarun baya lokacin da 'ya'yanmu mata ba basu ba su dama sun tafi sun yi karatu ba asibitocinmu da gurin da za a duba mata masu ciki duk za ka je ka tarar da koda ba mazaje ne ba amma mataye ne waɗanda mu da al'adarmu sun bambanta amma yanzu idan ka shiga birane sai dai ka ji ana kiran suna na al'ada da na addini namu ƴaƴayenmu ne ƙannanmu ne kuma sai wasu yayyenmu a ciki ne yanzu suke kula da nan kaɗai wannan abin zai sa ka ka zama ka samu ƙarfin gwiwa ka yi karatu musamman su mata na san cewar akwai rauni gurin iyaye na yadda za su ganin cewar a yarinya ta kai shekarun munzalin girma a ce ba ɗauke ta an kai ta ɗakin miji ba musamman a karkara za a ga kamar abin wani aibu ne amma muna jan hankalin mutane da cewar su daure ilimin nan na mace to ba iliminta ne ita kaɗai ba domin mace ɗaya ita take tara gari za ka tarar mace guda ɗaya mahaifiyata ta haife ta amma ita cikin ikon Allah da ƙudurarsa sai ta haifi 'ya'ya da yawa sai ga sun tara 'ya'yaye sai kuma sai a ringa faɗin wannan zire a wancan ce ya kake ji a ranka dangane da wannan matsala ta tallace-tallacen 'yan mata a wannan yanki to mukan daure mu gaskiya saboda shugabanni ne mu kuma wannan ɗaukar aikin ya zama wajibi a Kunnanmu in ya ji an yi maganar talla musamman ana ɗauko shi a kawo shi wannan yankin namu duk wacce ka gani ta shiga wani ce za a yan nan ce za a ce ai ko kwankwaso ko kanwa ko madobi ko ina dai nan za a fada. To mun iya bakin ƙoƙarinmu domin jin ta bakin kwamishinan ilimin jihar Kano wanda kuma shi ne mataimakin gwamna amma abin ya ci tura. Idan hali ya yi nan gaba ma ji ta bakinsa. A kwanakin baya ne hukumar da ke kula da ilimin firamare ta ƙasa a Najeriya ta sanar da cewar ta tara kuɗin da suka kai naira biliyan 37 domin baiwa jihohin kasar su yi aiki da su wajen inganta makarantun firamare amma ya zuwa yanzu jihohi bakwai ne kacal suka je suka karɓo waɗannan kuɗaɗe tun daga shekarar 2015 yayin da jihohi 29 suka ƙaurace wa kuɗaɗen cikin jihohin da ba su amfana da waɗannan kuɗaɗe ba akwai jihar plateau saboda haka mun tattauna da gwamnan jihar simon lalong kan wannan matsala amma da farko mun fara tambayarsa kan matakin da ya ɗauka na dawo da malamai sama da dubu biyu da tsohuwar gwamnatin jihar ta kora daga aiki kuma ga tsokacin da ya yi aka yi. Ah, saboda mun ce gwamnatin adalci muke mun gane abubuwan da ya faru a plateau a ah, kusan karshen shekara biyu ko uku mun ga plateau ta ruda wani iri a lokacin plateau ta zama gwamnati mulkin mulkin danniya mulkin ah, kabilanci mulkin wariya so plateau shi yasa aka rude mun gan plateau tana cikin wani tashin hankali to in ana neman gyara dole ne a koma baya a duba abubuwan da aka yi waɗanda aka kore su a aiki ba bisa ka'ida ba an kokore su mun fara ma daga shugaban ma'aikatan gaba da head of service wanda ya kamata ba a yi daidai ba a lokacin da za a nada mun dawo da shi to bisa ka bin ka'ida da adalci da kuma shugaban university ka baki da ka tuna university ya rufe ta saboda ba a shirya da shugaban university ba da shi eh, vice chancellor ba an cire shi aka rufe university ga baki daya mun dawo da shi mun bude university kwarai yanzu an yi graduation na university na kusa mutane set guda biyu an yaye ɗalibai mm. yanzu ɗalibai suna murna ana shiri za a yaye wansu za a yaye so abun da ya sa mun dawo da su kenan ba ticoci kada ba akwai ma'aikata da yawa akwai wayanda muna ganin rashin adalci mun duba wayannan duka mun gani mun ce a yi adalci shi sa ga ticoci wayanda kusan dubu biyu ko uku yanzu ma muna neman mu kara wajen dubu daya mun ce a dawo da su mu ga laifukan su da na ga laifukan na ga wayan su ba abin da za a kore su ba ne na ce an yafe musu su dawo su ci gaba su ci gaba da aiki Gwamna Lalon ya ce rashin waɗannan malamai ya sa Plato ta koma baya wajen ba da ilimi. Domin a lokacin da ba ticoci ba makarantu, Plateau jiha wanda aka santa a cikin ilimi idan ana kiran Plateau ana kiran jihohi a cikin ilimi da ba mu zo namba biyu ba mu zo namba uku ko namba hudu amma a ce abin mamaki a lokacin da muka iso mun ga Plateau tana zama karshe ga gabaki na jihohi. to yau da na gani abin da aka yi an bude yanzu mun kusa a cikin arewa gaba kida na ga mu na biyu ko uku muna a cikin na biyu ko uku wanda suka sallake in allah ya da kuma abubuwan da muka sa kasa nan da shekara daya ko biyu za mu koma daidai inda inda muka ke muke zance ilimi domin in ba ilimi ba cin gaban ba jiha saboda haka ba ma wasa da ilimi dangane da rashin karban kuɗaɗe daga hukumar ilimin firamare ta ƙasa gwamnan ya ce yana da labari na da labari eh, wayansu abubuwan da muka sa muka yi bincike kenan a jihar mu a plateau an saci kuɗi wanda ya kamata a yi amfani da shi a samu kuɗin nan kuɗaɗen nan abin da aka yi bincike muka duba muka gani an ɗauki biliyon fa ba miliyon ake kira yanzu ba an ɗauki biliyon shida biliyan shida wanda ya kamata a taimaka biliyon shida din nan wato da mun ɗauki kuɗin nan so hudu ko so biyar kenan da mun karbi kusan biliyan biyar kuma a wajen eh, gwamnatin tarayya an kara kai menene zai sa ba za mu gyara makarantu da yawa ba so idan an ka samu kanka a cikin wannan menene za ka yi to wani mataki kake ɗauka a kai wanda ya ɗauki kudin ya da mana da kudin. ya da mana da kuɗi in ya da mana da kuɗin za mu yi kokarin mu je mu nemi eh, kudaden da suna a kasa yanzu a ce yanzu basu suka muke yi muna neman basu suka ne mu je mu ɗauki wannan kuɗin da shi a bai kamata ba in muna da wannan kudin da ba mu da wanda mun bari a kasa don muna da makarantu da yawa muna da aiki wanda ya kamata mu yi ma yara ma ma'aikata ma ma malamai ah, wanda zai gyara a taimaka a ilmantar da da mu amma mutum ya zona shi kadai ya ce ya dauki wannan kuɗi ya tafi da shi kuma a ce ya bar shi ya zona lafiya ai mun cuce 'ya'yanmu mun cuce na baya wanda za su tafi saboda haka shine na ce duk wanda ya dauki wannan kuɗin dole ne sai ya mai da kudin in tarayya ba za su iya ba mu jiha za mu san dabaran da za mu yi ba sauraro da haka muka kawo karshen wannan shiri a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa muku shirin da sashen Hausa na Radio France International. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.